This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci uku da tara da ashirin da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Bello Galadanci da sauran abokan aiki muke murna kawo muku wannan shiri a wannan lokaci. Yau bayan an sha labaran duniya za a kira waya ne a bayyana ra'ayi game da yadda ake ta kai wa mutanen karkara hare-hare akai-akai kamar yadda a baya-bayan nan aka kai wa wani ƙauye a zamfara da sauran wurare. ta yaya kuke ganin za a bullowa wannan al'amarin kamar kullum dai lambobin da za a kira mu ɗin su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. To amma sai an ji cewa shahararren lauyan nan mai kare wato mai rajin kare hakkin ɗan adam a birnin Eko Femi Falana ya yi barazanar kai gwamnatin jihar Taraba kotu game da makomar sauran waɗanda suka wato ya haɗa jirgi jirgin sama tare da gwamnan jihar Taraba ɗin. Yanzu kam sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Assalamu alaikum mu da wannan lokaci ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama na zagaye a jihar New Jersey domin kallon wuraren da ruwan sama da iska mai karfi suka fatattaka a lokacin da mutanen waɗannan yankuna suke yunkurin farfadowa don ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. Mr. Obama ya zagaye bakin gabar teku da ke gabashin kasar a cikin jirgin sama mai saukar ungulu shi da gwamna Chris Christie. Shi Christie ɗan jam'iyyar Republican ne kuma bai fiye jituwa da shugaban ba, wanda yake jam'iyyar democrat amma kuma ya yi ba shugabancin obama ɗin domin ɗaukin da ya kai na bayan barnar da hadarin ruwa da iska mai suna horken sandy ɗin ta yi amma ga wasu yankunan za a ɗauki lokaci kafin ɗaukin ya isar musu a baya bayan nan ne ambaliyar ruwa da baraguzan gidaje suka dakatar da new jersey ɗin yayin da jihar ke fama da yoyon iskar gas a garin da ke bakin gabar teku mai suna mantolokin wajen da gidaje da dama suka kone kurmus kwanaki biyu da suka wuce magajin garin new york michael bloomberg ya kasance a kasuwar hada-hadar hannun jari ta new york ɗin, wato new york stock exchange da ke layin wall street domin kada ƙararro buɗe kasuwar yau da ranar farko da masu hada-hadar hannayen jari suka fara aiki tun bayan da horkin sani ɗin ta mamaye wannan yanki kuma ta jawo ambaliyar ruwa a wurare da dama a birnin a ciki har da hanyoyin sufurin jiragen ƙasa na birnin mai matukar suna a duniya jami'ai sun ce za a iya ɗaukan wasu 'yan kwanaki kafin a buɗe hanyoyin jiragen ƙasan kuma rashin wutar lantarki ya sa an fitar da marasa lafiya daga asibitocin wannan yanki biyu daga cikin wato tashoshin jiragen sama na new york din guda uku sun bude kuma sun fara safarar mutane zuwa wurare kaɗan amma tasha ta ukun laguardia international airport tana rufe saboda barnar da ambaliyar ruwa ya jawo tashoshin jiragen sama jiragen ƙasa da hanyoyin sufar jama'a duk sun fara dawa bakin aikin su a biranen da ke kusa da gabar teku a gabashin amurka Wani binciken kuɗaɗe da aka yi wa gwamnatin ƙasar Japan ya nuna cewa kaso ɗaya cikin hudu na kuɗaɗen da aka yi tanadi domin gine-gine saboda ɓarnar da girgizar ƙasa da ambaliyar ruwa suka yi wa Japan ɗin an yi amfani da su ne a wasu ayyuka na daban. Hukumar binciken kuɗaɗe ta Japan mai zaman kanta kuma mai wakiltar kundin tsarin mulkin ƙasar ta ce wasu daga cikin dala biliyan 148 ɗin da aka yi tanadin su domin gine-gine an yi amfani da su ne a ayyuka kamar irin su gina titin mota a tsibirin anikawo da kamfanin maganin ciwon ido a tsakiyar japan ta ce kusan dala miliyan 29 an yi amfani da su ne wajen kare jiragen ruwan japan na kama manyan kifayen teku daga 'yan rajin kare muhalli al'amarin kama kifayen na matuƙar da ƙayar baya a halin da ake ciki kuma yunkurin farfado da yankunan da suka ga bala'in girgizar ƙasar da ambaliyar ruwan watan mayun shekara ɗaya na tafiyar hawainiya kuma hakan ya janyo lalacewar masana'antar makamashin nukiliya da ke fukushima kiyasin baya-bayan nan ya nuna cewa sama da mutane 325 a cikin 340 da suka tsere daga gidajensu har yanzu ba su samu muhallin zama ba rahotannin kafofin yada labaran japan na kara matsakaimi ga gwamnati hakan ya zama matsala ga jam'iyyar demokrat ta firaminista noda wadda ta karbi ragamar mulki a shekara ta 2009 da alkawarin cewa za ta kawo gwamnati mai yin komai a fili. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Wata hukumar bincike mai faɗa aji a China ta ce kasar za ta fara soke dokar na mara farin jini na mallakar ɗa guda ɗaya don a iya mallakar yara guda biyu a iyali daga shekara ta 2015. Cibiyar ci gaba da bincike ta China, wato da China Development Research Foundation mai alaka da gwamnatin kasar ta ba da wannan shawara a wani rahoto da hukumar yada labaran ƙasa wato na China Xinhua ta samu. Xinhua ta ce rahoton ya yi nuni da gagarumin asara irin ta siyasa da rayuwa da China ta yi a bisa dalilin dokar ta mallakar ɗa guda ɗaya. rahoton ya ce manufar ya jawo takaddama irin ta zamantakewa da kuma tsadar kulawa da dokar kuma hakan ya jawo rashin daidaituwar adadin jinsi yayin da ake haihuwar yara a bisa rahoton jinhuwa rahoton ya bada. shawarar cire duk wata dokar takaita haihuwa a shekara ta 2020. Jami'an China sun kare wannan doka ta ɗa guda ɗaya suna masu cewa hakan ya hana haihuwar ɗaruruwan miliyoyin yara kuma ya sa mutane da dama sun fita daga cikin talauci. An kafa dokar mallakar ɗa guda ɗaya ne a China a shekara ta 1979 bayan hauhawar haihuwa da aka gani bisa dalilin shawarar da Chairman Mao Zedong ya bayar na mallakar yara da yawa a shekarun 1950 da dokar ta hana iyalai a cana haihuwar sama da ɗa guda ɗaya amma an sassauta wannan doka ga wasu ƙabilu marasa yawa da mazauna karkara da wasu ƙungiyoyi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To Madalla, kamar yadda aka sani dai bayan da gwamnan jihar Taraba ɗan baba ɗan Fulani sun ta ya yi haɗarin jirgin sama tare da mukarrabansa a ƙarshen makon da ya gabata. A yanzu an garzaya da shi gwamnan a wani asibitin ƙasar Jamus a yayin da sauran waɗanda suka yi haɗarin tare da gwamnan ke ci gaba da samun jinya a Najeriya. Lauyan nan ɗan rajin kare haƙƙin bal'adama da ke birnin Ikko Femi Falana ya sha alwashin maka gwamnatin jihar Taraba a kotu muddin dai bata kai mukarraban gwamnan zuwa asibitin kasar waje kamar yadda ta kai gwamnan ba. Wakilinmu na Iko Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da rahoton. a ƙarshen satin da ta shige ne 'yan najeriya suka waye gari da labarin hadarin jirgin saman da gwamnan jihar taraba yi wato dan baba dan fulani sun tai hadarin da aka yi ta ma a kansa musamman na raɗin cewa gwamnan ya riga mu gidan gaskiya ko a wanda daga bisani ta tabbata cewa gwamnan na nan da ransa kuma kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai na jihar ya shaidawa murya amurka cewa gwamnan ma yana gane mutane sai dai ana cikin haka ne aka ɗauke gwamnan daga asibitin yola zuwa na abuja wanda kuma daga bisani yau an yi ƙasar jaman da shi domin samun kulawa ta musamman sai dai da yake ba shi kadai ne cikin jirgin ba a lokacin da ya wannan hadarin su dai sauran mukarban nasa a ko'ina ba a kai su ba tunda aka aje su a asibitin na yola sai dai kuma wata majamar tushe ta ce su ma yanzu an kawo su asibitin abuja sai dai ana cikin wannan turijin ne kuma kwaram sai ga lauyan nan mai zaman kansa kuma mai fafitukan kare mai karamin karfi chief fala na ya ce muddin su ma waɗannan mutanen da suka haɗari rita da gwamna ba kai su ƙasar jamani ba domin kulawa ta musamman zai maka gwamnatin jihar ta Taraba kotu ya ce ai rai bai rai ba domin ko yadda ake bukatan ran gwamna haka su ma ake buƙatar nasu waɗannan bayan Allah ya ci gaba da cewa aikin gwamna ba zai iya tafiyar da shi ba ba tare da mutane sun kama masa ba ashe ran kowane mutum yana da muhimmanci kenan wannan ya sa na kira chief yan falana kuma na tambaye shi ko me ya gano shi cikin wannan batu shi ba dan jihar Taraba ba shi ne sai ya ce da ni uh-huh. kai mu abin abin da ya dame mu shine dukkan su lokaci guda suka yi wannan hadarin don haka wajibi ne su ma a kai su inda aka kai gwamna a duba su domin a tabbatar cewa suna da lafiya ko kuma su ma suna bukatan kulawa ta musamman amma kai dai duk da yake hadari guda ne amma ai ciwon da suka ji ya bambanta I agree with you that it's not the same injury, but you also know that people go abroad even for medical check-up. kwarai na yadda da kai amma kar ka manta wasu mutane suna zuwa kasan waje domin binciken su ba sai sun jira wani abu ya same su ba shi ko kwamishinan yaɗa labarai na jihar mr ima bello na tambaye shi ko gwamnatin jihar na sanar da wannan yunkuri na cifin falana idan tana sanar me zai ce shi ma ga abin da ya ce da ni shi femi falana ya kamata ya gane wani abu daya Shawaran a kai mutane jihar ne ko a kai su wani wuri a kai su eh, jinya eh duk ne suke dokayar wannan suke wannan eh, decision din ba wai abun ba abun siyasa ba ko abun administration eh, medical decision ne wato eh, shawara da likitoci su a suke doka a kan abun su suke ce wannan ya kamata a kai shi nan yanzu wannan ya kamata a kai shi can aikin su ne to da yake kwamishinan yaɗa labarai ya ce za a bi umarnin likitoci ne abinda in Najeriya za su zo da ido su gani ko za a bi umarnin likitocin ko a'a domin ko ba lawyer fim fala na kadai ba wasu in Najeriya sun fara ce ku ce akan wannan barin sauran waɗanda suka yi hadari da gwamnan a nan gida Najeriya ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria Idan an jima kaɗan za ku kira wayoyinmu ku bayyana ra'ayoyinku game da yadda ake ta kai wa mutanen karkara hare-hare akai-akai kamar yadda a baya bayan nan aka kai a wani ƙauye a jihar Zamfara da sauran wurare. Ta yaya kuke ganin zaɓin lowa wannan al'amarin? kafin nan ku ɗan sha wannan. Yawwa ya dɔgɔ wanda yata. shehu marabo da yawa sadu Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To da alamar dai yau daga Benue za mu fara jin kiran jama'a daga waye ke kan layi a Benue? Muhammad Awal daga jihar Benue, Katsina a na local government. To Haji Muhammad muna jin ka. To ra'ayina game da wannan abin da yake faruwa dai wani abu ne wanda ya shafi tsaro. Hmm. Tsaron nan baya tafiya yadda ya kamata, ce da duba shi a yi magana a kai. so ya kamata ce su hukumar nan a yaushe ana samun irin waɗannan abubuwa ya kamata tsaya da tsaron nan yadda ya dace a yaushe a wannan jiha na zamfara abin yana karuwa yana baya raguwa sai karuwa yake ta yi lalle mun gode sosai da wannan ra'ayi naka bari mu je mu jihar taraba wake kan layi a taraba sunana alhaji sale mutum daya daga kamar hukumar kallami da wajen taraba to alhaji mutum daya eh wannan abin da yake faruwa gaskiya tsakani da Allah ya dace a ce game da tutun eh, eh, mutum daya da Allah ka dan rage rediyon ka dan ka zama ɗaya sosai rage rediyon ka yawwa sai na rage yawwa to muna jinka nace shawarar da zan ba gwamnati na jihohi ya kamata a ce sun ɗauki mataki tun kafin abun ya rinka faruwa ba wai sai lallai abu ya faru ne su ce a kwamishinan yan sanda zai zo ko kuma a waye waye zai zo ba da Allah su rinka ɗaukar mataki na tsaro kafin abu ya rinka faruwa na da shawar da zan ba gononin jihohi kenan. to mun gode sosai mutum ɗaya daga nan daga nan kuma bari mu je mu kanan dabo wake kan layi a Kano. a kallabi muna jinki muna sauraron ki. gaskiya wannan abubuwan da suke faruwa kamar a ce an je ƙauyuka ana farma mutane ya kamata a ce an je ƙauyuka an kakkafa ofisoshin 'yan sanda su ma suna da wannan matsayin a basu wannan gashin gaskiya ya kamata. Hmm. to mun gode sosai hajiya da wannan wato ra'ayi da kika kawo kin wakilci mata da akasari ba su cika wato ba da tasu gudunmuwa ba ga wannan fili to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayoyinku game da yawan kai hare-hare da ake wa mutanen karkara da ba wani dukiya ba ne ba gare su na zubin koko kuma suna fama da matsaloli kala-kala amma kuma ake ta kai musu yawa to ga kira daga maiduguri wake kan layi a maiduguri mustapha ne daga maiduguri wake magana a kan muna jin kamalan mustapha ina magana a kan rashin adalcin shugabanni ne yake kawo dukkan wannan matsala hmm. domin da da adalci da ko ina zai zama na tsaro To, to ba ka ganin idan jama'a su ma suka taimaka wa kansu za a samu sauƙin abin? To, da alamar dai a wayarka ta katse, bari mu je mu Maiduguri. Wake kan layi a Maiduguri? To, bari mu je Azare. A ah, kira daga Azare. Eh, daga Azare, wake kan layi. Kana magana da lamarabu da Azare. To, muna jin ka lamaran. To alhamdulillah akan hidimar tsaro muna kira da gwamnonin arewa. Oh. Da ya kamata su haɗa kai da ƙarfi da ƙarfi ga helikoptoci ana tare da su ga jami'an tsaro 'yan sanda sss ya kamata su suke da alhakin da za su dinga zakulowa waɗannan garin mutane kuma ya kamata gwamnoninmu na arewa su mana adalci sun sun kama dan fushi da makami kana kai shi abuja a birgin shi a inda aka haɗe shi oh. saboda haka wannan shine ra'ayina to mun gode sosai daga azare bari mu je mu naija jihar naija wake kan layi a jihar naija muna jin ka wake kan layi to da alamar dai layinka ya katse na naija to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayoyinku game da hare-hare da ake kaiwa mutanen karkara duk da ike ba wata dukiya ba ce gare su ko kuma wani abu dai na yau wato ga kira daga maiduguri bari mu je wake kan layi a maiduguri alhaji garba ne to muna jin ka alhaji garba eh ni shawarar da zan bayar da shugabanni su riƙe adalci haka yi adalci kuma sa su kuma sa jami'an tsaro su riga sun tsiri tsakanin ƙauyuka da ƙauyuka hmm. da kwana a tabbatar zaman tsaro sun kwana suna sintiri insha Allah Allah zai ba su nasara su gane ko su wane ne tun da dare ne suke bi su yi su yi wa mutane ta'adi kana ganin akwai wata rawar da kana ganin akwai wata rawar da su kuma talakawa za su taka wajen ganin cewa sun taimaka wa kansu eh to talaka bayan da zai iya taimaka wa kanshi tunda ba makami ne da shi ba kamar yadda masu zuwan sun da makami hmm. talaka sai dai ta addu'a gwamnati kuma su taimake su da jami'an tsaro su lura da su sosai kuma a ci gaba da adalci to kana ganin idan kana ganin idan aka sami kamar ah, haɗin kai tsakanin wato ƙauyuka haka wajen musayar wato ah, ah, bayanai haka dangane da abubuwan da ke kaiwa da kawa a yankunansu abin zai taimaka? a zai taimaka mana sai dai mutane ba za su iya sani ba lokacin da za a zo musu to mun gode lallai kan sun sani a insha Allah za su sanar da jami'an tsaro to lallai kan kai bayani mai kyau bari mu je mu Niger wake kan layi a Niger Abdulkadir ne to mala Abdulkadir muna jin ka muna jin ka mala Abdulkadir ta shawara ne da su nan bayan Allah da suke kai ma yan uwa hari a ƙauyuka. Mm. Da cewa su ji tsoron Allah ni <laughs> abin da suke aikatawa abin wanda yake su kan su so ba daɗi a ce ya same su kenan abin da baka so ga kanka ka ka fi da ɗan uwanka cewa ka ji tsoron Allah su bar kai ma kowa hari su kare haƙƙin al'umma kamar yadda suke so a kare haƙƙin. Alo? Eh muna jinka muna jinka. yawa wannan shine shawar da nake bada cewa su wanda suke kai hare-hare nan su ji tsoron Allah mm. domin bai dace ba ka kai wanda bai ma komai ba ka je ka kai mishi hari ka cutar da shi To, mun gode su. ne shawar da nake bada, na gode. To, mun gode sosai mu ma mun gode wa dukkanin ku da kuka taimaka da shawarwari sai kuma shiri na gaba. Mun gode sosai. thank you Yanzu ga sharhin muryar Amurka da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yayin da taɓarɓarewar tattalin arzikin duniya ya zama ruwan dare gama gari, duk wata gwamnati da ke son ƙarfafa tattalin arzikinta ya kamata ta mai da hankalinta kan matan ƙasarta, in ji sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. A cikin jawabin da ta yi a Lima, babban birnin Peru a taron mata na ƙasa da ƙasa da aka yi ma laƙani mata matuƙan ci gaba da zamantakewar al'umma. Sakatariya Clinton ta ce ta ce ƙididdiga da ilimin kimiyya sun tabbatar cewa mata su ne gimshiƙan haɓaka tattalin arziki. wa mata shiga cikin harkokin kasuwanci na jawo asarar bunƙasar tattalin arziki da kuma samun abin hannu a kowace nahiyar duniya a cewar sakatariya Clinton. Hana ma mata shiga harkokin kasuwanci a nahiyar Asiya ta Pacific yana kawo asarar zunzurutun kuɗi kimanin dala miliyan dubu arba'in kowace shekara. Idan an bar mata shiga harkokin kasuwanci za a samu ƙarin arzikin cikin ƙasa wajen kaso goma sha uku cikin ɗari a nahiyar Turai. kuma a Amurka za a samu kaso tara cikin ɗari. Duk da tarin amfanin da za a iya samu, har yanzu akwai ƙasashe fiye da ɗari da ke da wasu dokoki na ƙayyada harkokin kasuwanci da mata za su iya yi, in ji Sakatariya Clinton. Bugu da ƙari, akwai matsaloli guda hudu da ke hana mata shiga harkokin kasuwanci. Da farko, mata ba su da isasshen ilimi kuma ba su da horo kan kasuwanci da wuya su samu rancen kuɗi daga bankuna su yi aikin sarrafawa idan ma sun samu to samun kasuwanni inda za su sayar da kayansu yana da wuya har wa yau mata ba su da hanyoyin cuɗanya na zamani ba su da masu koya masu da yi musu jagoranci kuma ba su da daman samun shugabanci na gari waɗanda duk abubuwa ne masu mahimmanci wajen samun nasara harkokin kasuwanci cire waɗannan matsalolin da mata ke fuskanta a harkokin kasuwanci zai kawo babban ci gaba ga bunƙasar tattalin arzikin duniya in ji hillary clinton muna shiga sabon zamani a tarihin rayuwar ɗan adam inda kina iya zama mace talaka a nahiyar Andes ko namiji talaka a nahiyar Afirka, amma kuma ku iya hulɗa da sauran nahiyoyin duniya in ji sakatariya Clinton. Irin wannan cuɗanyar ta ba kowa zarafin kawo nashi taimakon a kasuwar duniya. Don haka, mu yi amfani da abin da muke da shi yanzu, mu ba waɗanda a da an mai da su sanar ware su kawo masu tarbace a hanyar da ta fi dacewa, domin a wannan zamani na cuɗanya muna buƙatar duk waɗanda za mu iya samu su bi tafarkin zaman lafiya da albarka, kuma na yi imani hakan zai amfane mu matuƙa. Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. To jama'a kafin mu ci gaba ga wannan. tutar wako Do an ga ku kawo ‘ya'ya wajen ɗiga musu allura allura dubo ko ta baki allura ko ba ta da illa domin an kira ga mutane sannan an kira ga iyaye don yalla dallin na iyaye ku ba mu goyon baya idan kuma babu mu ba to komai ku an yi zai daidai ciwon kin na in kun gane mullin in ya danki ko yaro muddin in ya kama ko yaro ba shi da magani da tsamana to ga alluran musamman ta zo kira ga iyaye haɗin kai da goyon baya gwamnati ta kira a gare ku da goyon baya wannan yake ɗan mara yanzu kuma ga bello galadanci ya dawo da labaran duniya amma a takaice To ni daga almasi mun gaya muku cewa shugaban Amurka Barack Obama na zagaye a jihar New Jersey domin kallon wuraren da ruwan sama da iska mai karfi suka fatattaka a lokacin da mutanen waɗannan yankuna suke yunkurin farfadowa don ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. Kana wata hukumar bincike mai faɗa aji a China ta ce kasar za ta fara soke dokar nan mara farin jini na mallakar ɗa guda ɗaya don a iya mallakar yara guda biyu a iyali daga shekara ta biyar. a ƙarshe kuma manzan majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen larabawa a siriya na kiran china da ta sa hannu a ƙoƙarin warware rigimar siriya da aka shafe watanni goma sha tara ana yi lahdar Brahimi ya gaya ministan harkokin wajen China Yang jeshi a ganawarsu na yau Laraba a birnin Beijing yana cewa yana fatan China za ta sa hannu sosai domin warware wannan takaddama. Ibrahim yana cana ne domin ziyarar kwana biyu a yunkurin shi na baya bayanan domin samun hanyar dakatar da faɗan da ake yi a Siriya kuma a farkon satin ne ya haɗu da jami'ai a Rasha. China da Rasha duk sun hau kujerar naki akan wasu shawarwari guda uku na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka gabatar wanda ke nufin saka takunkumai ga gwamnatin Siriya. Ibrahimi ya kiran da a tsagaita wuta a lokacin bukukuwan babban sallah amma gwamnatin Siriya ɗin da masu tawaye sun yi kunnen uwar shegu. an ci gaba da faɗa yau laraba kuma ƙungiyar rajin haƙƙin bil'adama wato syrian observatory for human rights ta ba da rahoton hare-haren jiragen sama daga sojojin gwamnati a wasu yankuna da ke gabashin babban birnin na damascus ƙungiyoyin sun ce fada jiya talata ya hallaka sama da mutane 160 a duk faɗin syria To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin bello galadanci da muka gabatar da shirin tare da julie lesis creation wacce ta haɗa mana sauti da injiniyar mu ta yau ni ne naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai gobe thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.